فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله أم على محبة duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya tabbatar mana gaskiyar da yake cewa shi yana ƙaurar Allah subhanahu wa ta'ala wa wa ghafara lahu dhanbahu shine wanda Allah zai so shi ya ƙaunace shi ya kuma gafarta masa kurakuransa wa rahimahu Allah ya masa rahama wa saddadahu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi shine wanda kuma Allah zai ringa datar da shi cikin dukkan wato motsinsa da shirinsa wa man lam yattabi rasula falaysa muhibba lillahi ta'ala duk wanda ya ce wai yana son manzon Allah ko yana son Allah amma baya bin manzon Allah a fili ƙarya yake wannan baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna mahabbatahu lillahi tuji lahu ittiba'a rasulihi sallallahu alaihi domin kaurar da yake yi wa Allah inda da gaske ne da mun ga ta tilasta masa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman lam yujad dhalika dalla فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها idan ba mu ga haka ba mun gano cewa lallai ƙarya yake yi riya wadda yake faɗa kawai faɗi ne a fatar baki kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ta asili ilaha wa ta tuzhiru hubbahu hadha la amruka fil kiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta asili ilaha kana sabawa Allah kana sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anta tuzhiru hubbahu kuma kana cewa wai kai ne mai san Allah kai ne mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganin ka ka rataye sharbi a wuya ka sa koren kyalle a wuyanka kana rawa kana juyi kana cewa ku ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gefan ka waɗanda suke taya ka irin wannan begen 'yan mata ne da Allah ce su sanya hijabi sai mu ga sun sanya gyale suna rawa suna gwatso da sunan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi suna kada wayawayansu suna tada hankalin maza duk da sunan yaban manzon Allah sallallahu bayan Qur'ani ya ce wa qul lil mu'minina yaghubbu min absarihim wa yahfazu furujahum fada musu cewa mu'mine kowa ya rinsa idanunsa amma kai ka barta saboda ita ita ma zakira ce a buɗe kowa yana ganinta komai nata a bayyane yan uwana kamar da shekul islam ibn taimiyya ke faɗa wani guri ya ce duk lokacin da ka samu bidiya ta yi katutu ta samu gindin zama a gurin a wani guri musamman bidiyoyi guda biyu shi'a da sufanci to sai ka samu saban allah ya me ya samu gindin zama a wani guri ku sani cewa wani lokaci ba su suke ziga manya-manyan mutane su ringa yin saban allah wai saboda a tasu bid'ar akwai wani zikiri da za a baka wanda zai ringa cinye maka munanan ayyukanka wanda shi wannan zikirin idan baka munanan ayyuka ma zai iya cinye kyawawan ayyukanka wannan maganar banza ce wallahi tallahi bawan Allah duk wanda ya faɗa maka haka ce masa wallahi kai babban shi ne duk abin da ke cikin alkur'ani hani ne da mummuna da umarni da me manzon Allah sallallahu alaihi baya me baya irin wannan har su dinga kafa hadisi da wani hadisin da yayi gabar su kuma sun yamma cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ba kwa zunubi da Allah ya aiko da wasu mutane su dinga yin zunubi a dinga gafata musu kamar wannan hadisin a irin mahanga ta wato batanci da barna tasu kamar yana goyon bayan a yi zunubi ne don Allah yana shirye mai ya gafarta abinda wannan hadisin yake isarwa shine Allah subhanahu wata'ala zunubinka baya damunsa in dai da gaske ka tuba don in ma baka yi zunubin ba wani zai yi in ya tuba da gaske Allah ya gafarta masa kamar lalaba ne kamar lalama ne kamar jan gyawo a jiki ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa masu laifi cewa kada ku damu in kun yi zunubin za a gafarta muku dan kun yi zunubin za a gafarta muku ba shikenan wato kun zama mutanen banza ba ba korar su addinin musulunci yake yi ba kamar da Allah subhanahu wataala ne ya ce a wani guri qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim fada musu ya ku bayina da ba kyautata wa kanku ba kayi laifi Allah na cewa bayanka bayin kai kai bawansa ne har yanzu kai laifi ba kira ka mutumin banza ba aka ce bayinsa waɗanda ba su kyauta ba ba ce wanda kuka yi laifi ba la taqnatu min rahmatillah kada kowa ya ba tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba Allah na gafarta da zunubi inda ya isa inda ya tsaya a nan gurin ma da ya isa da amma sai ya ƙara ƙarfa da cewa jami'a kowane irin zunubi ko shirka na gafartawa in dai ka tuba a nan duniya ba a gafartawa ne in ka mutu ranar gobe kiyama kana shirka sauran laifuka kuma in Allah ya ga dama ko an je lahira ma zai cewa ya maka amma shirka in ka je wa Allah subhanahu wataala kana yin to ba za a gafarta maka ba saboda haka wa bi hadhihi al-aya yuzanu jami'ul khalqi fa ala hasabi hadhihi min ittiba'i rasuli يكون إيمان إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص wannan ayar kabar ma'auni ce da za a iya gwada ƙauna ta haƙiƙa da meriya ƙauna yake yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi gwargwadon yadda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya gwargwadon irin abin da kake ƙauna kenan wa Allah subhanahu ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon irin abin da kake bayyana kaunar ka kenan wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka ce kana ko kuma gaba ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayyar ƙarya ne in kuma uh, ya zamto cewa biyayyar ka bata yi yawa ba to haka nan kaunar ka bata yi yawa ba in biyayyar ka ta yi girma ta yi tsawo ta yi yawa to kaunar ka wa Allah subhanahu ta'ala ta yi yawa nasiha zuwa ga yan uwana musamman waɗanda suke mai riya cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki kadai kada bawan Allah ka dauki tsawon rayuwarka kana bata lokacinka ana yaudararka a kawo maka a cikin hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rawa a kawo maka a cikin hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kida mun karanta karatun mu na nabiyur rahma mun kimi dalla dalla da abun akan cewa manzon Allah har a hijirarsa da ake cewa ya kada bandiri ƙarya ne yan uwana Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya kawo mutane da cewa kowa shiga hankalinsa in baka tsaya kayi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka yi aikin ka daidai da karantarwar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka iya shiga cikin waɗanda Allah yake bada labari akan su cikin suratul kahfi da Allah yake cewa alladhina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda abin da suke yi a nan duniya gaba ɗaya zanto mai lalatacce ya ɓaci ya zarko ya zanto ɗirkaniya suna taɓata lokacin suna wahala tsammanin su suna mai suna aikata abin da kyakkyawa ne ibn al-qayyim a cikin sa nuniya yana maganar cewa yana daga cikin abin da ke kaiwa mutane shirka wato tsammanin abin da kake yi na da kyau shedan yakan iya kawata maka wani abin da yake mummuna kawar da shaidan yake kawata wa barna a barna ya maida maka ita kyakkyawa yana daga cikin abubuwan da suke kewa mutane zuwa ga zuwa ga shirka bid'a hanya ce zuwa zuwa me zuwa shirka للشرك أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني تزيين إبليس ودعوة مبطل ثم الغلو بآبد الرحمن تقليد آباء قياس فاسد راجع كتاب إغاثة اللحفاني إن وانا لوكت داك تذكرت وياي إنا غني سيم داك تأنا نقولن إذن الله سبحانه وتعالى كي مساتي نقبا سيم الأولى داك إن مقطيع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته